والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan jumada afaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis a yau za mu tashi shafi na 366 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Ba a sunna ala al-haqq su ahalin suna suna kan gaskiya wala yuwafiquna ar-rawafida fi ghuluwihim wa dalalihim wa kufrihim ahalin suna ba sa muwafaka ba sa dacewa da yan shi'a a wajen guluwin su da wajen batan su an gane ko ba sa dacewa da ainihin yan rawafi wajen wuce gona da irin su da wajen batan su wa kufrihim da wajen kafircin su wala yuwafiquna an-nawasib fi at-ta'an fi ahli al-bayt sannan ba sa muwafaka ba sa goyen bayan yan nawasib dangane da sukan ahlul su ahlus jamaa ba sa sukan ahlul bayt ba sa kuma goyen bayan duk wanda zai soki mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna son sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma suna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam tunda manzan Allah ya ce mu so su duk wanda manzan Allah ya ce mu so shi dole mu so shi ko manzan Allah bai ce mu yi wariya ba bai ce mana mu so sahabbai mu ƙi ahlul baiti ba ko kuma mu ƙi ainihin a ah, muso so ahlul baiti mu ƙi sahabbai a manzan Allah ya ce mana mu so duk bangarorin guda biyu na'am fa ahlus sunna ala al-haqq na'am annawasi kanu ta'ifatan min an-nas eh tabbas yan nawasif muna jin ana maganan nawasib nawasib eh wa'annan yan nawasib sun kasance wasu kungiyoyi ne daga cikin mutane ya takallamuna fi aliyin wa ya fi ahli baiti suna magana dangane da aliyu suna sukan aliyu suka mai kaushi sannan suna sukan mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa'annan su ne nawasib galiban yan nawasib dinnan daga cikin mutanen sham an gane wannan ko mutanen sham mutanen mu'awiya radiyallahu an wato abin da yake faruwa shine bayan rasuwan mu'awiya radiyallahu an wato an samu mutane irin su hajjaj bin yusuf da ire-irensu wa'anda suke sukan mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suna cutar da mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen da suke cika ciki suke dafa abinci suna yin biki idan shekara ya zagayo na ainihin mutuwan ainihin jikan manzo sallallahu alaihi wasallam a sai ga suna ta yin biki saboda mutuwansa ko ban ji wannan ai to irin wa'annan a lokacin suna sham amma shi muawiya radiyallahu an ba shi daga cikin masu kin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam maganan nawasibanci ya zo ne bayan rasuwansa aka samu wasu mutane suka wuce gona da iri wajen ainihin suka da ƙiyayya ga mutanen gidan manzo Allah har ma suna hawa kan mumbari su yi huduba na sukan mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to shine nan malam Sheikh Rabi Allah ya masa rahama yake cewa eh tabbas yan nawasin sun kasance wasu kungiya daga cikin mutane suna yin magana dangane da sukan aliyu bin abi talib suna yin magana game da sukan mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam amma wa kadin karatu ko amma yanzu ba sun kare yanzu yan nawasi kusan da wuya ka samu wani mutum a ce ga mutumin kirki ya bude baki yana sukan mutanen gidan manzo Allah ko ga mutumin kirki a cikin zuciyarsa yana ganin baya san mutanen gidan manzo Allah to duk wanda yayi wannan kowa yayi shi ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin haji wannan mutumin mutumin banza ne shi in har zai kyamaci mutanen gidan manzo Allah a bakinsa ko a zuciyarsa an gane wannan ko نعم ah, yasiruna ala anna ahli ah, ahli as أهل hum an-nawasi sai dai cewa su ‘yan shi'a yusirrun ‘yan shi'a suna nacewa cewa akan cewa lalle ahli sunna sune ne nawasib an gane ko me yasa suke cewa ahlus sunna da sunne nawasi saboda ahlus sunna na son sahabbai su a wajen su tun mutumin da yake son sahabi to makiyin ahlul baiti ne bai san ahlul baiti makiyin sahabbai ne haka suka dauka an gane to gashi kuma manzon Allah yana son sahabbai kuma yana son mutanen gidansa manzo sallallahu alaihi wasallam shi da kansa fa yace la tasubbu ashabi wallazi nafsi bi yadihi na anna ahadakum faka mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahlihim wala wala kada ku zagi sahabbaina na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud na zinari da ba zai kai mudun ɗayan su ba kai ba zai ma kai rabi ba misali kaga wannan sai nuna mana manzon Allah yana son sahabbai manzon Allah baya son a zagi sahabbai ko a aibanta su sannan ko shi ne dai manzon wanda ya ce uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti ina gama ku da Allah game da mutanen gidana ina gama ku da Allah game da mutanen gidana kada ku wulakanta mutanen gidana bayan na rasu an fahimci wannan ko to ga da wannan kenan a matsayin ka na ahlus suna sai ka haɗa guda biyu tunda manzan Allah ya ce mu haɗa, ko manzan Allah ya ce mu so sahabbai manzo Allah ya ce mu so ahlul baiti to mutumin da ya dauki daya wurgar da daya yayi biyayya ga manzo kenan za mu dauki ƴan shi'a a matsayin masu biyayya ga manzo ga wasiyan da yayi yayi wasiya kan san sahabbai yayi wasiya kan san ahlul baiti amma su ƴan shi'a sun dauki daya sun wurgar da daya kaga bi hazal itibar sun tabbata menene batattu na'am qatalahum Allah anna yufaqun yace Allah ya wadaransu wato yaya yadda aka juyar da hankulansu an hana su fahimtar gaskiya na'am ahlus sunna yuhibbuna ahlul bait ahlus sunna suna son ahlul bait suna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbuna sahaba suna son sahabbai wa yunziluna kullam minhum manzilata kuma suna saukar da kowanne daga ciki matsayin da Allah ya ce a saukar da shi ba sa daga wani su bashi matsayin da ya fi karfin nashi la ifratun wala tafrit babu ainihin wuce gona da iri babu sakaci an gane ba sa wuce gona da iri kan wani ba sa yin sakaci kan wani a'a suna tsayawa tsaka tsaki ga kowane bangare yuhibbuna sahabata wala yaghluna fi suna son sahabbai ba sa zakewa ba sa wuce gona da iri game da su sayansibuna lahum alkibab wal qubur wa ya'budunahu ballantana a ce wai sun kafa musu ainihin bukoki sun kafa musu bukoki da kaburbura su ringa bauta musu yadda sufaye suke yi yadda shi ake yi za su gina ainihin kabari su sanya bukka su kafa musu bukka ana kai ziyara ana shafan wannan kabari ana neman tabaruki da kabarin ana neman taimako da ma'abocin wannan kabari to ahli sunna ba sa yin haka kaga duk mutumin da ya haka ya tabbata mushriki go tunda in yana bukatar haihuwa zai je wajen wannan kabari ya sunkuya ya rufe ido ya daga hannu yana roƙon ma'abocin kabari yana shafan kabarin yana buƙatar warkewa yana buƙatar albarka yana buƙatar kaza to ahli sunna wato ba sa wuce gona da iri ga ɗaya daga cikin su ballantana a ce su kafa musu ainihin kaburbura a bukoki da kaburbura suna bauta musu wala yu'tunahum haqqat tashri' sannan ba sa ba su haƙƙi na shari'a ba su baiwa sahabbai haƙƙi na shari'a ba ya zama sahabbai suke wajabtawa ko sahabbai suke haramtawa ko sahabbai suke mustahabbantarwa ko sahabbai suke karhantawa Allah shike wajabtarwa Allah shike haramtarwa Allah shike mustahabbantarwa Allah shike karhantawa Allah shi ke halattawa an gano wani ko wato ba su ɗauki wannan sun baiwa wani Allah ba yanda shi'a suka ba ahalul bait yanda sufaye suka ba waliyansu za ga sufaye zai ga waliyi zai halatta haram sai su bi shi ko ya haramta halal sai su bi shi alhali Allah ta'ala shi kadai yake da iko ya wajabta ya halatta ittakazu ahbarahum wa rumanahum arbaba min dunillah wal masiha bana maryam yahudawa sun riƙe ainihin manya-manyan malamansu nasara sun riƙe ainihin fada-fadansu arbaban min dunillah iyayen giji koma bayan Allah sannan kuma sun riƙe annabi isa shi ma rabban min alhali ba a umarce su ba sai dai su bautawa abin bauta guda ɗaya kawai Raga wannan aya ya nuna mana Allah ta'ala shi kadai ke wajabtawa Allah shi kadai ke haramtawa shi kaɗai ke halartawa babu wanda yake da iko sai Allah a ɗauki wannan abun a ba wani malami ko a ba wani shehi ko a ba wani waliyi to shirka ya kunno kai an gane to kuma da yawa daga cikin sufaye suna yin haka da yawa daga cikin shi'a suna yin haka su ɗauki haƙƙi na tashiri'i su bayowa su bayowa wani Allah shi kuma Allah ta'ala ya zargi mutanen da suka ɗauki haƙƙi na tashiri'i, suka cire haƙƙi daga Allah suka ba wani am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah shin ko suna da abokan tarayya ne ga Allah da suka shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba akwai wani ne wani wanda ilimin shi ya kai da zai iya wadatuwa daga Allah wajen wajabtawa da wajen haramtawa da wajen halaltawa da wajen sunnantawa za a iya wadatuwa daga Allah babu wanda yake da iko wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun ashe mutum bashi da iko yace wannan halal ne wannan haram ne kawai ya zauna ya shirya ba tare da ainihin shirya daga Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya tambaye su Allahu azina lakum am ala allahi taftarun fama zannu allazina yaftaruna ala allahi alkaziba yawm alqiyamah shin Allah ne ya ba ku izini ko kuma ga Allah kuke kirkira ƙarya to menene zaton wa'annan da suke kirkiran ƙarya su jingina ma Allah gobe kiyama ne zaton su an fahimci wannan ko saboda haka wannan shine na'am hashahum min zalik ina ahlus sunna hashahum min zalik sun nisanci wannan ba zai yiwu ba ahlus sunna su yi haka إلا أن الصوفية أخذوا بمنهج رواتب في الغلو في الأولياء سيدي صوفي سنيرقوا دم منهجين الشيعة رواتب أوجن غلوي wajen wuce gona da iri da kuma zakewa ga ainihin waliyai asalin masu wannan abu shi'a ne shi'a suke guluwi su wuce gona da iri ga ƙabarin waliyai suna bauta ma ƙabarin waliyai sai sufaye suka kwaikwaye su wa hatta fi ahlil bayt kai har ma guluwi ga ahlul bayt yanda shi'a suke guluwi ga ahlul bayt haka sufaye suke guluwi ga waliyai duk sun yi koyi da su فبعض الصوفية غلوا في أهل البيت على طريقة الروافي كي وصل لك تكين سوما إيما سوما سنزكي sun sun yi guluwi ga ahalul bai akan hanya na irin hanya yan shi'a akwai wasu daga yan shi'a wanda su ma su wanda su ma yanda sufaye suke zakewa kan kan ahlul haka su ma suke zakewa kan ahlul bait wal iyaz billah ali an at-tasawuf muqtabas min ar-rafd domin sufanci an daso shi ne daga shi'anci an gane sufanci yana da tarihi ne daga shi'anci daga na aka daso shi ولهذا تجد الالتقاء بين الروافد وبين الصوفية والعياذ بالله شيء يسا kake samun alaka tsakanin shi'a da sufaye ana samun alaka za ka ga wasu abubuwa na aƙidu sun yi ittifaki a kai an gane sannan kuma za ka lokaci sukan haɗu su yi maulidi tare su haɗu su yi wasu bukukuwa tare su haɗu gaba ɗaya tare su zagi ahalus sunna su yi ma ahalus sunna raddi saboda suna da alaka wajen tushensu bayna sufiyya wa rawafid wa ghayrihim wa ghayrihim sannan kuma su ma har yau sufaye suna da alaka sufaye suna da alaka tare da ikwanin musulmin. an gani su ma saboda su ikwanin musulmin sun ainihin tara tsakanin sufaye da shi'a su ikwan su suna haɗa sufaye da shi'a da sauran aƙidu waje ɗaya an gani saboda burinsu ba wai su gina wa mutane a kidu masu da kyau ba burinsu ba wai su yaƙi shirka ba burinsu ba wai su gina mutane akan tauhidi ba ka san ko duk mutumin da aka gina shi ba kan tauhidi ba ya mutu me sakamakon shi to su su ɗan ikhwanul musulmi ba su da burin su gyara maka aqidanka la ba shi yana dame su ba ba su da burin su raba ka da shirka in kana da shirka ma za su ƙara taimaka ma ya ƙara tabbata ma tare da kai in kai boka ne za su taimaka ma bokancin ya tabbata in kai sufi ne za su ƙara taimaka ma sufancin ya tabbata in kai ɗan shi'a ne za su ƙara taimaka ma shi'ancin ya tabbata Burin su dai kowa ya manta da bambance-bambance a zo a haɗu tare a zo a dumfari makiyi babba waye makiyi babba wai gwamnati shin da gwamnati da mutumin da yake kyala mutane akan shirka da biri'a waye fi haɗari eh. kaga ai har gwamnati da ɗan ikwan tunda ita gwamnati bata ce ainihin ka tsaya akan biri an ka ne daidai ba shi ɗan ikwan yana so ya gina ka ne yayi amfani da kai domin ka zo ka yaki gwamnati ita kuma gwamnati tana da alaka ne da tattalin arziki da kaza da kaza na rayuwanka ba za ta hana ka aƙidan ka ba misali amma shi wannan zai kokari ya maka bayani ya gamsar da kai ne ya nuna ma cewa ka tsaya akan akidanka, kowa ya tsaya akan akidan shi duk lalacewa akidan, ka mutu akan haka sai mu kira wannan a matsayin masoyi ko kaga in kana da maki a duniya baka da kaman wannan ko mutumin da zai ce ka tabbata akan ka kada ka canza akidanka. wannan kana neman maki baka da kaman shi to wannan shine fahimta na ikhwanul muslimin fahimta ne na 'yan siyasa ba fahimta na 'yan addini ba shi dan addini gyara yake yi zai ce ka gyara ainihin aƙidanka ka gyara ibadanka ka gyara mu'amalanka kamar su wa'annan suna magana in an ce a gyara aƙida in an ce a gyara ibada in an ce a gyara mu'amala to za a samu rabuwa kuma ana so a haɗu to irin wannan haɗuwa me amfanin sa da haihuwan yuyuyu gara guda ɗaya ƙwaƙwara. ka tara taron tsintsiya amma tsintsiya ya kasa shara ka tara 'yan shi'a 'yan ƙana ƙato 'yan ahmadiyya 'yan wane ne 'yan sama jannati 'yan wane ne 'yan sururiya 'yan addadiya 'yan bala'i ka tara su da sunan wai za ka yi addini da mutumin da ya tara irin wannan da mutumin da ya tara barayi da 'yan kidnappers da 'yan luwaɗi da 'yan waye wanne ne nan bangaren ga shi'a ga ɗariƙa ga ƙalaƙatu ga 'yan ahmadiyya ga 'yan rawafi ga 'yan ƙadariya 'yan jabariya 'yan mutazilawa 'yan hawari 'yan kaza 'yan kaza suna gefe nan kuma barayi ne 'yan fashi 'yan kidnappers masu kisan kai masu luwaɗi ah, masu maɗugo masu haɗama masu haɗaman kuɗin gwamnati sai suka taru ka ce lalle ana so ka zaɓi guda ɗaya ko a harbe ka <laughs> eh, wanne ne fi sauki gara wa'ancan masu sabon Allah duk wa'annan gaba ɗaya masu sabon Allah ne kuma kowanne daga cikin sun ka tambaye su ya san abin da yake bai da kyau amma can bangaren kowanne yana ɗauka mai kowanne ɗauka yake abin da yake daidai ne a gane to mutumin da ya ɗauka cewa abin da yake daidai ne da wanda kuma ya ɗauka cewa ba daidai yake ba zai iya tuba ko da yaushe wanda ya fi sauki haka zai fi shi yasa malamai suke cewa mai sabon Allah ya fi dama-dama akan ɗan bid'a domin shi ɗan bid'a ya ɗauka bid'an shi addini ne har ma zai samu lada shi kuma mai saban Allah ya san ba daidai bane yana tunanin lokacin da zai tuba an gane wannan ko na'am la ta'ti karisatun illa wa hum waqifuna ila janibi rawafi wato su ikwanul muslimi wata musiba ba ta zuwa face su suna tsaye suna goyon bayan yan shi'a yanzu ga abin da ke faruwa za kaga turkiya shugaban turkiya da yake dan ikhwan ne za ga yana goyon bayan iran ga ta abin da take kai kuma yana kushe ma saudiya ga ta abin da take kai an gane wannan ko za ga su inda mutum na da alaka da ikhwanul musulmi za ka ga suna goyon bayan shi'a suna goyon bayan sufaye shi yasa shugaban turkiya kaga yake goyon bayan iran akan al'amuranta na siyasa yana karkata zuwa gare ta an kuma yana kushe ma saudiya an fahimci wannan ko to sannan shugaban kadar shi ma can garin kadar shi ma garin kadar shi ma za ga shugaban yana karkata zuwa ga 'yan shi'a yana goyon bayan yana alaƙa da su baya alaƙa da saudiya to haka za ga suna yi za ga duk 'yan ikwanin musulmi sun fi karkata zuwa ga 'yan bidi'a fiye da yadda suke karkata zuwa ga ahalus sunna wal jama'a an fahimci wannan aiki na'am aw ila janibi ahli duk da ahli sunna kuma za ga sun karkata zuwa ga janibin ma'abota bid'a suna kishiyantar ahli sunna ko da yaushe kokarin su yaya za su yi su kishiyarci ahli sunna خلطوا بين أهل البدع وبين أفكارهم ومعتقداتهم su ‘yan ikwanin musulmi sun cakuɗa tsakanin mu'amalarsu da ‘yan biri'a da kuma tsakanin irin tunaninsu irin fikiransu da irin miyagun aƙidunsu فتجدهم دائما مناصبين لأهل السنة مخالفين له ذاك سامي سوء أي إخوان المسلمين دائما سنة سابع مع أهل السنة وتسنة مناسبين سنة كفت كهباك أهل السنة sannan suna saba ma ahlus sunna tijahal ahdasi wa tijaha ghayriha ta bangaren duk wani abin da ya faru duk wani abin da ya faru da ko bangaren duk sauran abubuwa ibada akida zaka suna saba ma abin nan to kun ga wannan ne dalilin da yasa zaka ga mafi yawan yan bid'a ba sa son wannan malamin maganar da ya faɗa gaskiya ne amma kuma maganar yana musu zafi saboda yana tona musu asiri babu wani dan bid'a face wannan bawan Allah ya tona mishi asiri kike za ga cewa yan bid'a sun hada kai lallai za su iya kokarin su wajen ganin sun bata mai suna suna iya kokari wajen ganin sun sun yi propaganda wajen sanyawa a kyamace shi sai a ce ma shi wannan malamin shi mai yawan kafirta mutane ne a ina ne ya kafirta mutane ku kawo min littafin kai malamin ya cika wuce gona da iri ya cika zakewa fiye da sauran malamai me ya sanya su ibn ba ba sa faɗin irin maganar da yake faɗa me ya sanya irin su usaimin ba sa irin maganar da yake faɗa sai mu ce kowane mutum akwai ɓangaren da ya riƙe kowane mutum akwai ɓangaren da ya ƙware za ka ga kowane mutum ya fi magana kan ɓangaren da ya ƙware fiye da ɗaya bangaren amma ba ya nuna bai san san ɗan ɗaya ɓangaren ba ne nasiru dini albani yana zakewa wajen hadisi da inganta shi yana zakewa sosai har za ka yan bidiya ba sa son shi ta wannan bangaren sai ga suna ta rubuce-rubuce ta na albani wane ne wane ne albani ya zo ya za a fadi da mutane suka inganta ya zo ya kawo fitina kaza kaza kaza shi wannan bawan Allah ta bangaren tona asirin yan bid'a musamman yan bid'an zamani da suke sun rikide tare da ahlus sunna ba kowa ke iya gane su ba akwai wasu yan bid'a na zamani wanda in baka da wayo ba za ka iya gane bambancin su da ahlus sunna ba wannan bawan Allah ya kwakulo su ya ware su ya nuna ga bambancin su da ahlus sunna irin su yan sururiya irin yan haddadiya yan hizbiya eh, yan ikwanul musulmi sukan rikide su saje tare da ahlus sunna to wannan bawon Allah ya kware wajen kwakulo to kuma su wayannan yan sururiya ba sa jin daɗi to suna yin rubuce-rubuce kowane iri ne su ce yana ce mutum ne mai zagin malamai yana ɓata malamai an gane wannan alhali duk mutumin da kaga wannan bawan Allah ya yi waranti an gani yana mai raddi ne saboda ya saba ma aqidan ahlus sunna wal jamaa idan mutum ya ce ma gashi tarbi nan ya soki wani da wani ka ce ma ya kawo wanda ya sauka kuma ya kawo littafin da shekar biyu ya sauke shi din ko me ya faɗa kan shi shin abin da ya faɗa da gaske ne ko ba da gaske ba ne ka ɗauko maganan wancan a ɗauko a shi a gani a auna ƙarfafi ya mai ko gaskiya ne to idan gaskiya ya faɗa ba yaya don wani zai ce ba wallahi ba gaskiya yake faɗa ba wallahi kawai kirkiran ƙarya yake jingina wa mutane da ƙarfin tsiya sai mai da kai ɗan bidiya ko ba kai bidiya ba to haka zaka ji mutane suna faɗa akan abu amma zance na gaskiya duk abin da ya faɗa malamai sun riga sun yi shaida akan wannan in ka ji ya faɗi magana to yana da wuya ka ga magana nan ba haka bane yana da wuya dan adam zai iya yin kuskure zai iya yin kurakurai amma kuma mafi yawan abin da yake faɗa yana faɗin shi daidai da abin da yanda yake ne shine maganar da al'allama albani ke cewa wa'annan da suke masa raddi ba sa yi masa raddi da ilimi ya ce ilimi yana tare da wannan bawan Allah an gane wannan ko saboda haka wannan shi ne kaga yadda yake tona asirin shi a yake tona asirin zuba yake tona asirin ikwanul musulmi to irin wannan mai miyagun akidu ya jin daɗin wannan dole ne shi ma zai zara takobi na mai na yakanta an gane wannan ko نعم فنسأل الله تبارك وتعالى Musulmina يهدي المسلمين للأخذ بالحق muna roƙon Allah subhanahu ya shiryar da musulmai wajen riƙo da gaskiya wa yuwaffiqahum bi ittiba'i sunna wa ittiba'i ahliha kuma ya datar da su zuwa ga bin sunna da bin mutanen sunna din as-sabiqina wallahi qin mutanen sunna da suka gabata da masu riskansu inna rabbana la sami'u du'a lalle ubangijin mu mai sauraron addu'a ne qala al-imam abu usman as-sabuni rahimahullahu ta'ala abu usman as-sabuni Allah ya masa rahama ya ce fi siyaqi zikri alamati ahli bid'a a cikin siyaqin ambatan alamomin ma'abota bid'a alamomin gane ma'abota bid'a qultu ana sai na ce ni wa kullu dhalika asabiyatun wala yulhaqu wa la yalhaqu ahlus sunna illa ismun wahid yace duk wannan suna gaba daya da aka samu ahlus sunna an samu suna mushabbiha an samu suna hashawiyya an samu suna nasiba an dai kirkiro sunaye kala kala an samu su yace duk wannan gaba daya ta'assubanci ne kawai tsaban iyayya ne kawai wala yalhaqu ahlus sunna wala yalhaqu ahlus sunna illa ismun wahid babu abin da ke riskan ahlus sunna sai dai suna guda ɗaya duk a cikin sunayen nan da suka samu ahlus sunna ba ruwan ahlus sunna da su babu abin da ke riskan ahlus sunna sai suna guda ɗaya shine mai huwa ahlul hadith shine ahlul hadis a ah. cikin sunayen sunayen da ya dace da ahlus sunna kawai shine ahlul hadis amma ba wai nasi ba ko hashawiya ko menene ko menene ba da sauransu qala abu usman qultu ana abu usman ya ce na ce ni A ra'aitu ahlal bid'i fi hadhihi al-asma allati laqabu biha ahlus sunna yace na ga abota bid'a a cikin wayannan sunaye da suka laqaba wa ahlus sunna wala yalhaquhum shay'un minha fadlan min Allah wa minna wato alhamdulillah babu wani abu daga cikin wannan da ya riski ahlus sunna sun sa ma ahlus sunna mushabbiha shin ahlus sunna mushabbiha ne ahlus sunna suna kamanta Allah da halitta la bil hasali ahlus sunna sun kafirta duk mutumin da ya kamanta Allah da halitta ko sannan sun sa ma ahlus sunna suna nawasib shin ahlus sunna suna gaba da ahlul bait a bil hasali ahlus sunna sune masu soyayya ga ahlul bait soyayya na hakika sannan sun sa ma ahlus sunna hashawiyya wato masu karancin ilimi shin ahlus sunna suna da karancin ilimi ko sune masu zurfin ilimi sune an gane wannan ko na'am ah, fadlan min Allah wa minna wannan falala ne daga Allah kuma baiwa ne daga Allah alhamdulillah duk sunan da suka samu ahlus suna babu sunan da ya dace da ahlus sunna daga ciki سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sun shiga tare da su sun shiga tare da su wato irin hanyar mushrikai su yan bidi'a wato sun shiga irin hanyar mushrikai wajen sanya wa annabi suna sun sama annabi suna kala-kala ko sun kira annabi matsafi sahir sun kira shi mahaukaci sun kira shi mawaki wa ƙalu a zagasa a halamin baliftarahu bal balwa sha'ir sun same sunaye daban-daban daban-daban da sauransu kuma gaba Allah yake magana abin can da Allah yake magana a wasu sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik Allah ya Allah ya ce Allah ya rantsi da sama ma'abucin hanyoyin sadarwa innakum lafi qawlin mukhtalif lalle ku kafirai kuna cikin mabambancin magana game da manzon Allah kun kasa tsaye da magana guda daya ku tsaye da magana guda daya menene manzon Allah shi mawaki ne shi ko kuma mai sihiri ne shi ko mahaukaci ne shi ko makaryaci ne shi kun kasa tsaye da magana guda daya yi ufaku an man ufik ana karkatar da wanda ake karkatarwa daga wayannan sunaye an gano wannan ko to ga duka wayannan gaba daya su ma wayannan sun kasa sanya ma ahli sunna suna guda daya wasu su ce mushabbiha wasu su ce hashawiya wasu su ce nawasi duk gaba daya duk ƙarya ne gaba daya duk babu sunan da ya dace da manzon Allah da su kamar yadda manzon Allah ba mawaki bane manzon Allah ba mai sihiri bane manzon Allah ba ba makariyaci bane manzon Allah ba kaza bane to hakanan su ma ahlus sunna wal jama'a na'am ah, fa innahum iktasamu al fihi lallai sun karkasa magana dangane da shi da shi fasammahu ba'dhum wasu daga cikin sun kira annabi da suna sahir mai sihiri wa ba'dhum kaina wasu sun kira annabi da suna boka wa ba'dhum shayirun wa ba'dhum majnuna wasu sun kira annabi mawaki wasu sun kira shi mahaukaci wa ba'dhum maftunan wa ba'dhum muftari kai wasu ma sun kira shi ne wasu ma kira shi muftariyan mai kirkiran ƙarya muftaliqan kazzaba mai kirkiran ƙarya makaryaci wa iyaz billah wa kana an sallallahu alaihi wa sallam min tilka al-ma'a'ib ba'idan bari'a manzo Allah ya kasance wato ba'ida yana nesa kuma ya barranta daga duk wannan aibi duk wannan aibi da suka jingina ma annabi annabi ya kubuta babu ruwan shi da su misali walam yakun illa rasulan mustafan nabiyya bai kasance ba face manzo zababbe kuma shi annabi ne misali duk wayannan abubuwa da suka samai duk babu ɗaya daga ciki a gani fa innahum la yukazzibunak walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun a gani Allah ya ce hakika mun ga cewa irin abubuwan da suke faɗa game da kai yana damun ka ya rasulullah innahu la yahzunuka allazi yaqulun lalle abin da suke faɗa kanka kai mawaki ne kai makaryaci ne kai kaza ne yana damun ka yana tayima da hankali Allah ya fa innahu la yukazibuna lalle su ba wai suna ƙaryata ka bane ba wai suna jingina ka zuwa ga ƙarya bane a'a sun san komai walakin az-zalimin bi ayati la yajhadun sai dai az-zalimai suna musun ayoyin Allah ne suna faɗa ne da Allah da gangan suke yi an gani su sun san ahlus sunna duk wayannan sunaye ba sunayen suna ba ne, amma suna yin haka ne don su hana mabiyan bin ahalus suna suna so ne su wawaitar da hankulanwa. eh misali kamar mutum ya ce ma ai su wahabiyawa ne ba sa son manzan Allah ah ai ya san san manzan Allah ma yasa kuke ya san bid'a din ko ah, wa ya bi ku san manzan Allah ko ahlus sunna kun ce maganar manzan Allah ana rinjayar da shi akan maganar ne da maganar waliyai su kuma sun ce maganar wali ya fi na manzan Allah wa yake kan manzan Allah nan eh? kuma ka ce in za a yi salati a yi salatin da manzan Allah ya karantar su kuma sun kirkiro nasu wa ya fi manzan Allah da kai da su ka ta duba sai ya cewa su sun san kai ne hakikanin mai san manzan Allah amma sai su yi amfani da farfaganda ta hana mutane fahimtanka su ce kai ne mai kin manzan Allah kuma suna amfani da riga ne na malanta ga mutum da rawani ga mutum da gemu ya baka rai baya dariya ya ce ku yi hankali da wahabiyawa ku yi hankali da yan kaza yan kaza yan salafiya ba san manzo Allah to wani zai dauka ai malam ba zai karya ba ya za a yi mutum da wannan rawani ya karya ya za a yi mutum da wannan gemu ya karya kuma haka zai sharara ta ko baya jin kunya zai karya misali yace rikin ahlus sunna ba sa zikiri ah akwai wanda kai ahlus sunna zikiri in za su shiga bayi akwai zikirin shiga bayi akwai zikirin fita bayi za a shiga masallaci akwai zikirin shi za a fita akwai zikirin shi in an zauna masallaci akwai zikirin shi kullun rayuwarsu gaba daya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwarsu gaba daya inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma da Allah zamu koma amma sai wani ya ce baka son zikiri bi ma'ana baka son ambatan Allah shi wanda ya faɗi wannan magana ya san ƙarya yake yi amma ya faɗi maganar ne daidai da hankulan jahilai kuma jahilan za su saurara kuma su gamsu da malam su doka malam ba zai karya ba na'am qala Allahu azza wa Allah ta'ala ya ce unzur kayfa darabu laka al-amsal ka duba yadda suke ta buga misali kala kala su ce mahaukaci su ce mai sihiri su ce kaza fa dallu fala yastati'una sabila sai suka ɓace ya zama ba sa iya bin hanya na gaskiya وكذلك المبتدع فضلهم الله هكذا سوما ان بديا الله da su اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه سوما sun karkasa magana su yan bid'a sun karkasa magana wato game da masu daukan hadisan annabi suna yadawa su wane ne hamalatu akbarihi su ne ahlus sunna su ne suke baiwa hadisan manzan Allah kariya su yan bid'a suna faɗa da hadisan manzo sallallahu su kuma ahlus sunna suna ba da kariya ga hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam yaki ne tsakanin ɓangarori guda biyu tsakanin masu kariya ga hadisi da masu mai kuma da masu faɗa da shi mutum mai faɗa da hadisi dan bid'a mai kariya ga hadisi ahlus sunna an gane wa naqalati ahsari da masu ciranto ainihin hadisansa da asarai a hadisi? masu ruwaito hadisansa al-muqtadina bi wa'anda suke abun ko ababen koyi da su al bi sunnati masu neman shari'a da sunnansa al-ma'rufina bi ashabil hadith wa'anda aka fi sani da suna ashabul hadith fasammahum ba'dhum hashawiyya sai wasu daga cikin mutane suka samu suna hashawiyya wa ba'dhum mushabbiha wasu samun suna mushabbiha wa ba'dhum nabitatu wa ba'dhum suna nabita wasu samun suna nasiba wa ba'dhum jabariya wasu samun suna jabariya wa ashabul hadisi isamatun min hadhihi al-ma'ayib su kuma ashabul wato tsarewa ne tsararru suke sun kubuta daga wayannan aibubbuka bari'atun zakiyatun naqiya wato sun barranta kuma masu tsarki ne su masu tsafta ne daga wannan aƙida da duk abin da aka faɗa game da su ƙazafi aka yi musu ba gaskiya ba ne walaisu illa ahalu sunnal madiyya su ba su da wani sunan da ya dace da su face ma'abota sunna mai haske ahalu sunna almudiyya wasiratul mardiyya ahalu sunna almudiyya ahalu sunna wanda yake zartacce da kuma sira wato ma'abota tarihi wanda yake yardaje wasubul sawiyya ma'abota hanya wanda yake miƙaƙƙe madaidaici wal hujjatul balighatul qawiyya ma'abota hujjoji mai kaiwa makura mai ƙarfi ta cikin ƙungiyoyi alhamdulillah babu wata ƙungiya da take da ƙarfin hujja kamar ahlus sunna wal jama'a an gano wannan ai suna da ƙarfin makami na hujja wanda babu wanda zai dumfare su sai yayi ƙasa وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه حقيقة الله تعالى يا ذات أهل السنة قبل لكتابنسا دبون وحينسا دبون مغنغنمسا واتباع أقرب أوليائه دكما بن ما في كسنش وليانسا سنة بن ما في كسنش وليانسا سوء وعلينا ما في كسنش وليانسا صحابة منزو صلى الله عليه وسلم waliktida da rasulihi sallallahu alaihi wasallam da koyi da manzansa sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummata eh game da labarinsa wato hadisansa wanda ya umurci al'ummansa da ita bil ma'ruf ya umurce su da kyakkyawan aiki min alqawli wal amal na magana da aiki wa zajjarahum fiha anil munkari huma. kuma ya tsawatar da su a cikin ta daga munkari daga abin kyama a ciki wa anahum ala tamassuki bi sirati kuma ya taimaka musu wajen riko da ainihin tarihinsa wal ihtida'u bi mulazamati sunnati da kuma neman shari'a ta hanyar lizimtar sunnansa aqrabi awliya'ihi wa akramihim wa 'azzihim alayhi Kuma ya sanya su daga cikin mabiya mafi kusancin waliyansa mafi karamcin su mafi inzansu a wajensa wa sharaha sudurahum bi mahabbati kuma ya bude musu kirji zuwa ga sansa sallallahu alaihi wa sallam. wa mahabbata immati shari'atihi wa ulama'i ummati san ainihin a'imma na shari'an sa da kuma malaman al'umman sa wa man ahabba qauman fa huwa ma'ahum yawm al-qiyamah duk wanda ya so mutane to yana tare da su gobe kiyama idan ka so manzon Allah gobe kiyama kana da tare da shi in ka so sahabban manzon Allah kana tare da shi idan ka so bokaye kaso matsafa kaso yan bid'a kaso masu zagin safan annabi gobe kiyama za a tashe ka tare da su an abokin barawo barawo bi hukumi qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al mar'u ma'a man ahabba da hukuncin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa da yake cewa al mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so sai mutum ya zabi wanda ya cancanta ya soyayya tare da shi don gobe kiyama za a haɗa ka da shi abin nan gobe kiyama na الشرح فهذا تكملة لعلامات أهل البدع التي مرت بنا wannan shine ainihin wato cikawa cikamaki na ainihin alamomi na ma'abota bid'a wanda suka wuce a gare mu famin alamatihim zammuhum ahlus sunna daga cikin alamomin gane yan bid'a su kansu zargin su ga ahlus sunna kaga mutum ya cika zargin ahlus sunna to dan bid'a ne shi Ah, wa zammi wa zamma ahli al da kuma zargin ma'abota gaskiya ah, wa talqibihim bi hashawiyyatin wa talqibuhum wa murjiya. kuka ga yana musu lakabi da cewa yan hashawiyya ko yan jabariya ko yan murji'awa Wawa ila akhiri wato yana sai musu lakabi kala kala har zuwa dai karshe min as-sifatil daga cikin siffofi miyagu التي يقذفون بها آل الحديث والسنة الأبرياء رضي الله عنهم wanda suke suke jifan suke jifan ahlul hadith da ita kuma suke jifan sunnan manzon Allah wanda yake kubutacce sallallahu alaihi wasallam وذكر المؤلف رحمه الله طعون أهل البدع في أهل السنة والهدي wato shi mawallafin littafi imamu sabuni Allah ya masa rahama ya ambaci irin sukan ma'abota bid'a ga ahlus sunna da hadisi وكل طائفة لها نبز تنبز فيه أهل السنة wato kowanne daga cikin ƙungiyoyi suna da wani irin jifa da suke jifa ahlus sunna da shi suna da wani irin sunaye miyagu da suke lakaba wa ahlus sunna wal jama'a fa qala ra'aytu ahlal bid'ah fi hadhihi al asma allati laqabu biha ahlus sunna sai malam ke cewa naga ahlus sunna yayi taliki akan wannan sai ce naga ahlul ahlul bid'ah ahlul na ga amma abota bid'a dangane da wayannan sunayen da suka lakaba wa ahlus sunna wala yalhaquhum shay'un minha yace wani abu daga cikin sunan duk bai riski ahlus sunna ba fadlan min Allah wa minna wato wannan falala ne daga Allah kuma baiwa ne daga Allah kullu ma wasafu bihi ahlus sunna hum bura'a'un minhu duk abin da suka siffanta ahlus sunna da shi ahlus sunna sun barranta gare shi wala yalhaquhum shay'un minhu wani abu daga cikinsa baya riskan su wa ma huwa min wa akazib ahli albid'a kawai wannan yana daga cikin kirkire-kirkire da kuma ƙaryace-ƙaryace na ma'abota bid'a ne shi ma'abocin bid'a baya jin kunya yayi ƙarya daga cikin abin da ya bambanta ahli sunna daga yan bid'a ahli sunna baya yin ƙarya dangane da abin da zai faɗa kan aƙidan wani suna yin adalci su faɗi komai daidai kamar shi dan bid'a yana haɗawa har da ƙazafi domin idan ya faɗi daidai aƙidar ahlus sunna to mutane za su fahimci sunna su yi watsi da bid'a ya ce to jama'a ku yi hankali da ahlus sunna yan salafiya su ne masu cewa abu qur'ani da hadisi yan salafiya su ne masu cewa abu hanyar sahabbai yan salafiya su ne masu cewa a fifita maganar manzon Allah kan na kowa yaya za a yi muku nan ya kuke gani ku yi hankali da yan salafiya sun ce wai magana manzan Allah ya fi na kowa ya fi na waliyai in ya ce zai faɗi gaskiya to mutane za su ce to ah to ai wannan suna da gaskiya kenan to shi yasa a wajen sukan yan salafiya ba zai fito ya faɗi hakikanin aƙidansu ba an gane ko zai ringa faɗa ne yana cakuɗa ƙarya da gaskiya saboda ya toshe ƙwaƙwalwar mabiyansa kuma ji wannan ko to amma su ahlus sunna za su ce to jama'a ku yi hankali da mutumin da yake zagin sahabban annabi ya zaga ko bai zaga ba jama'a ku yi hankali da mutumin da yake alkur'ani bai cika ba yaya jama'a ku yi hankali da mutumin da yake auren mut'a jama'a ku yi hankali daga duk abin da ya faɗa kan yan shiya haka suke baya faɗin wata kalma guda ɗaya na ƙazafi gare su haka nan duk abin da zai faɗa kan sufaye sun ce akwai abin da ya fi ƙur'ani sau dubu shida yana nan rubuci sun ce akwai abin da mutum ya karanta zai samu ladan annabawa saba'in duka gaba ɗaya sun isar da sako yana nan rubuce sun ce bayan manzo Allah ya rasu an yi an saukar da wani salati a cikin allon allon karfe sai yana nan a rubuce kana tambayar zai ce gashi a rubuce ina fatan gane wannan kaga ashe wa'annan suna faɗin haƙiƙanin yadda yake su wa'annan wato da za su faɗa haƙiƙanin yadda ahlus sunna suke to da duka yan bidiya sun zama ahlus sunna kuma eh فإنهم لخلو أيديهم من الهجج والبراهين su ‘yan bid'a saboda wofintuwan hannayensu daga ainihin hujjoji ba su da hujja ba su da dalilai allaci yujadihuna biha ahlus sunna ba su da dalilai da za su iya fuskantar ahlus sunna da shi yaljiuna ila alkadhib sai su ringa labewa zuwa ƙarya a gane ku yi hankali da masu yin manzon Allah ku yi hankali da masu cewa kada a yi salati ku yi hankali da masu yin zikiri ku yi hankali da masu yin ahalul baiti haka duk wannan gaba ɗaya ahalul sunna ba ruwan duk wannan abin da suke magana ba da ahalul sunna suke ba an gane ba da ahalul sunna suke ba ba ruwan ahalul sunna da wannan magana suna magana ne kan wasu can daban ahalul sunna suna tsananin san ahalul baiti ahalul sunna suna suna yin zikiri sosai ahalul sunna suna son manzon Allah sosai ahalul sunna duk abin da suka faɗa ƙarya ne shi yasa da zaran mutum ya zo masallatan ahlus sunna yana sauraron karatu ya ah, ko na yi kuskure ne an ce an ce wannan masallacin shi ne masallacin masu kin manzan Allah kina kuma manzan Allah ake ta an ce masallacin ba a zikiri na kuma ana ta ambatan Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce an ce masallacin suna kin ahlul bait na zo na tare suna ta magana kan yaban ahlul bait to sai mutum ya rikice gaba daya shi yasa sai to kada ba ku kuskura ka je wajen ba sai sun haɗa guda biyu bayan sun gama ƙaryar sai to kaka je wajen suna da sihiri akwai suna da hikima za su za su yi maka wani wasu manzanni suna da zaƙin magana zaƙin murya sai su kange ka daga zuwa domin kana zuwa za ka gamsu za ka yi watsi da biri an ka an gane ko akwai wani bawan Allah wani wani babban malami harraf babban malami a Misira. aka ba shi dama aka ce ya yi rubutu aka ce ya yi rubutu ya yi raddi ga ibn taimiyya sai wannan harras ɗin sai ya ɗauki littattafan ibn taimiyya yana so ya yi talfisi tuna yana ta nazari yana ɗan tattacewa yana wuraren da zai wa raddi yana tattacewa to wala bai gama tattacewa ba face sai da ya fahimci sunna ya ce yana ƙara bincike yana ƙara son ibn taimiyya daga bayan zai wallafa littafi ibn taimiyya al-muftara alai sai ibn taimiyya wanda ake wa ƙazafi shine sababin da yasa ya dauki littafin a gidasul wasiya ya mata sharhi daga bincike sai gashi ya Ya salafi yazo yayi littafi qayyim wannan akwai a wasu wasiya na shaharra. an gano wannan ko to zaga aqida littafin na da kyau sosai yace wallahi bai san bai san aqida ba sai dai karanci littafin Ibrahim taymiya sai gane shi da awa ma shi ya karanci aqida ne a kulli a nan a a nan jami'a misra to sai aka bashi dama yayi research akan Ibrahim taymiya washe sun nuna mai hanyar shirya shi ne na ba gane wannan to irin wannan duk yana faruwa in dai har mutum zai karanta da insafi to insha Allah sai ya fahimci gaskiya eh wa hada halu ahli bid'ah fi kulli zamanin wa makan wannan shine halin yan bid'a a kowane zamani da kuma kowane wuri la yastati'una muharabata ahli sunna illa bil isha'at al kadhiba ba sa iya yakan ahli sunna sai da ainihin yaɗe-yaɗe na ƙarya yaɗe-yaɗe propaganda suna isha'ad propaganda na ƙarya wal iftira'ati zalima da kuma kirkire-kirkire na zalunci wa hada mawjudul an ala wajhin asbah wa ashadd fi muharabati ahli sunnah wannan akwai shi yanzu ta kowane fuska akan fuska mafi muni mafi tsanani wajen yaƙan ahli sunna kamar shi kanshi mai magana shi wanda ya wallafa littafin yan propaganda suna mai propaganda mafi tsanani wajen ganin sun bata shi an gane makiyaci suna da yawa saboda mutanen da ya ji wa ciwo suna da yawa an gane wannan ai ya fallasa su ya tona musu a sai za ga suna mai raji mai zaga wani ya ce shi ahalu sunna ne amma baya san shi to ka bincike shi yana da wani burbushi ne na na dan matsala matsala ke ahalu sunna ne amma ya cika tsanani to ya gaya ma tsanance tsanancen da yayi kuma ya yi adalci wajen magana to lokaci ba sa adalci ya yi tsanani ga sayid kudu ya yi tsanani ga hassan libanna sai ga suna ta kawo abubuwan da yake ba gaskiya ba ne da za ka ɗauki littafan ga karanta za ka cewa shi da yake wannan magana shi ne ba shi da adalci an gane shi wannan bawan allah zai yi littafi zai kawo hujja zai kawo hujja ya dasa sannan zai ya kawo baya gina hukunci da ka haka nan kawai Allah shi taimake mu haka zana hasibu wallahu hasibu wala nuzakki ala allahi ahada insha Allah za mu tsaya a nan ko sai neman taimako kamar yadda aka saba a wannan masallaci mai tara albarka yan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jahil ya yi inda kasuwanci yake in yana siya da gwal zai iya gaya ma ga gwal mai kyau ga jahu amma kan addini yana na yana bacci kawai ya ci wake ya kwanta ya bacci dole ya ce babu wanda ya san gaskiya sai Allah ai tun da dai harkar duniya zai iya gane gaskiya to harkar addini shi ma akwai wanda za su iya gane gaskiya kan shi shi dai kawai ce bai sani ba ya ce kawai ni jahili ne ina bukata amin bayani kana kaga ya huta ya huta kuma ya hutar da jama'a yawwa na'am kamar ya faɗi sunan shi eh, babu da ya yi wannan suna nawa ne ni ne waliyin wacce ya yi ko kuma shi wanda shi shi limamin ya faɗa gaya ya waliman sunan ce alhaji wani waliyin wacce ya ɗora mata aure akan sadaki kaza an gane ku? kuma an biya wannan kuɗi lakadan jama'a kushe da aure tsakanin su a bisa sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ne ba matsala bane dan an faɗi sunan shi ai ana so a san wane ne aka wakilta wane ne wane ne zai ɗora auren sannan wane ne wakilin ya sunan shi ana yi haka a mutane sai a suna tambaye shi sunan kawai sai shi limamin ya fada bi a sunan kai ce suna na musa ce to alhaji musa waliyin wacce ya aurar da ita ga wani a shi kenan ba ba sai an sa shi ya yi inda inda ba za dai a yi abin da akwai abin da ake akwai siga za su yi siga zai yi siga ai ni wane na sai sun siga tukuna da shi da wali da wakili sannan sai liman kuma ya maimaita abin da suka fada ai sigan suna da muhimmanci sai sun fada hmm. shaye-shaye wani magani ya ake ba da maganin ya ake ba da maganin shaye-shaye ya suke a kafe shi da asiri kenan da eh, shi ne haga aji an shirka kenan gara ma ya cigaba da shaye-shaye na yi. Eh, gara shaye-shaye hmm. da aka kai shi wajen masu digiri gara ma a bashe cigaba da shaye-shaye

duk kana maka duk kana halu tare kana tare da yan bidiya ne kawai za su ba ka mana lokaci eh kai kai kan kasan wannan kasan duk abin da bai dace ba ko eh. Eh. ya ba su shawara amma sai su ga da su wani a cikin kamar garin cewa a ke shari'a a kan wani yi na hayaki da magani na sha'awa a ruwa shiraci wannan sha'awar tashin in dai ba tsafi za su yi ba in dai magunguna ne a bashi itatuwa a bashi kaza ya zama to babu wani mu'amala da aljani babu tsafi babu sihiri babu shirka a ciki magani ne kawai za a bashi wanda zai rage mai ko turawa suna da tablet da ake sha don a rage karfin sha'awa to irin wannan inda irin wannan da ya ga da sauki da a ce a kai shi wajen da za a yi sihiri ko a yi tsafi gare shi kaga wannan kuma kafirci ne ai baya halatta a kan shi eh now wani akwai matsala mana akwai wani lokaci yana da matsala to amma kuma in gashi nan yana ta yi yana ta yi kuma ba shi da ikon yin aure a lokacin yanzu ya za a yi in banna guda biyu ya zo yanzu ya za a yi sai a duba wanda ya fi sauki ko za ta zama idza tazahamatul mafasid qaddima akhaffaha eh gashi yana tabin yan mata yabo wannan macen a kama shi yabo wannan a kama shi to wani lokaci ko zai banna to irin wannan an ga zai banna sha'awar shi yayi yawa to za iya ba shi maganin za a rage mai karfin sha'awa din din san samu ne a sa shi ya ta azumi sai dai azumin ya a azumi azumi a sa mai ido ya azumi tunda manzo Allah ya ce azumi yana rage sha'awa in ya yi azumin ya zama to bai ragu ba to kaga ya zama shaz to sai a fita wata hanyar ta hanyar magunguna da za a ringa bashi a rage mai karfin wannan abun da kare ya zo ya lalata yaran mutane eh dan ana samun irin wannan kaga kawai shi yana cikin sha'awa kuma lokacin bai kai matakin yin aure ba shekarar shi bai wuce 15 biyar ba amma kuma ya fita na al'umma To irin wannan sai an sa mai da sosai an gane? eh in akwai hali a mai aure yana shekara sha biyar eh, sai iyaye su mai aure yana shekara goma sha biyar kaga sai ya taso da shi da yaran shi shekaransa ɗaya ta wanda ya zazu zai ga kamar sau'in juna ne don muna da aboki abokinmu ne shekara sha takwas ya aure yaran shi wasu daga cikinsu sun kai kusan girma mala awal haka wasu yaran in suna tafiya za kamar su da shi kamar sau'in juna ne an gane kaga ai anas kaman ko kaga ai kaman baban shi su ma da kusan kawo baban shi da sauransu duk abin da baban zai yanzu ma zai iya yi to shekara takwas baban yayi aure eh ya <laughs> shi ne yayi to yana shekara kaman wanda kai a garu <laughs> to shi ne tun yana sha takwas lokacin mu ba ba mai tunanin ya aure a cikin mu ba daya iyayen suka mishi aure sai shi yanzu yana da yara manya-manya ya aure da yara da yawa yanzu sauransu kuma gashi duk da mu da shi ba wai ya girmin bane amma sai ya da wace ya aure da ƙarfinan sauransu ya aure <laughs> ko kuma irin a'a to babu ahalin da iya nahawu kana matsayinka na ahlus sunna ka je yi karatu wajen ɗan biri'a? A baya halitta inda kana ahlus sunna ga malaman sunna ko ina suna karantarwa ka ƙi zuwa wajen su ka ce wai a'a kai ka san aqidanka ka san aqidanka ya kai ka san aqidanka yanzu kenan ka gama sanin aqidanka gina gaba ɗaya. wanda babu wani abu wanda za a iya karantar da kai za a layance ma kan aqida kaga wannan ƙarya kai akwai abubuwan da baka sani ba za a iya shigar da kai a dulmiyar da kai cikin wani aqida baka sani ba kuma alal zai sanya ma ka daina kyaman ma yan bidiya din in dai mutum yana yawan mu'amala da yan bidiya to zai daina kyaman su shi yasa baya halatta mutum ya ringa mu'amala da yan bidiya in ka san wayannan yan bidiya ne a ce su zamanto abokanka su zamanto malamanka kana zuwa karatu wajen su bai halatta ba in ka je kuma ka yi haramu kuma ko da kana kiran kanka ahlus sunna za a sanya ka daga cikin yan biri'a ne in ana lissafa yan bidiya kana ciki don magabatanmu sukan bincika an ce wani ahalus sunna ne amma ana yawan ganin shi tare da malamin bidiya sai ce su ma dan bidiya ma dan bidiya ne akwai wani wanda aka tambayi imamu ahmad cewa sahibu sunna amma yana yawan yana yawan mu'amala da wani wani malami dan kadariya yace ayya huwa minhu shi yana tare da shi shi ma ko da ka ce kai ahalus sunna ne muka ganka yawan yawan ka yawan ka mafi yawan abokanka yan biriya ne to kai ma biriya ne abokanka ahlu sunna ne to za sa saka daga cikin ahlu sunna insha Allah eh to wannan shine ba karatu yake ba tunani yake yi ba karatu tunani sunan wannan attafakkur ne in in sallah yake ma sallar shi ba ta yi ba dan bai karatu ba dole sai mutum kafin a kira mutum mai karatu sai ya motsa harshen shi la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bi sai kai tahriki inda mutum ya haka ba karatu yake ba an gano wannan ko sai ka faɗakar da shi ya je ya tambi malamai yaya ake karatu ana karatu a bayyane a ji sauti ana yi a ɓoye harshe ya motsa lebe ya motsa amma ba a jin magana wannan shi ne azartawa wannan shi ne eh yana yana cewa me shi nan bidiyar din eh su suna sha'awar shi saboda halin shi ba a to ai wannan hali ne mai bi dan ana so mutum ya zama mai kyakkyawan hali ga mutane ana so ya zama mu'amalanka yana da kyau ga kafirai mu'amalanka na da kyau ga wasu mutane wanda ba gidan ku ɗaya ba domin ya zamanto kaman makami wanda zai janyo sauran mutane zuwa gare ka kana tare da ka ba karbi da shi ba amma kuma kana kyakkyawan mu'amala ga mutane kana taimakon mutane ga ka da gaskiya ga ka da riƙon amana ga ka da cika alƙawari ga ka da kyakkyawan mu'amala wajen magana wajen kaza tare da su amma kuma baka abota da su ba za a ganka a ce kullum shi ne abokinka ba ah? inda shi ne abokinka to ba kai ba ahalus suna ba ne shi ahalus suna yana abota ne da ahalus suna yan uwan shi eh masha Allah na kace mai 500 biyar biyar shi ke ba za siya ba ya da ka shi dama abin da ake so kada ka siyar da abin da ba naka ba ka zo kuka ci riba tunda ka je wani waje ka siyo za ka iya cin riba ko nawa ne babu wanda ya hana na? ai ba a dama siya sai ya mara kuɗi in ba siya ba zai mayar a to shi ne inda ya san in ba siya ba zai mayar to bai siya ba kenan a wani wannan shi nake tambaya na shi ba malam bakar da zai mayar ba shi ba zai mayar ba saboda ya riga ya san hukuncin abu in ya siya in wancan bai siya ba ya siya kenan shi zai ajiye a shago kuma zai biya wancan to zai iya cin riba to dama mutum bai siya abu bashi zan iya siya abu bashi daga bayan zon biya kuma ko ya ban kuɗin ko bai bani ba wancan mutumin da yana fi na bashi in an yi rashin sa'a ya ce to guda goma ma nake so da Allah ina ana fasa masa yan biyar sai aje biyar din wani zai zo ya siya shine ayi na'am to wannan ya tsaya sun kamar da ke cire ba a to wannan bai halatta ba yi wannan bai halatta ba tunda ai ba naka bane baka da iko ka ciri ba kan abin da ba naka ba ba naka bane balle ka ciri ba, sai dai in ka siyar da abin da ka siyar kawo mai kuɗin shi ka kawo mai kuɗin shi shi zai ce to gashi ya dan san ma wani abu sai ka ce ka gode Allah ya saka da alheri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk